A cikin birnin Kwanni mata da dama ne suke taimakawa wajen ci gaban al'ummomin nasu. Wasu daga cikinsu sun zama misali da ya kamata a bi a game da ayyukan da suke yi na baiwa kannansu kwarin gwiwa domin su gudanar da sana'o'i. A cewar Hajiya Ummu Ali, shugabar kungiyar mata ta haske. kungiyar nan tana taimaka ma kowa kaga in kana da biki ana taimaka maka in ciwo ya same ka muna zuwa mai taimako mun taba sayan mata bulukka cikin kungiyar mu mun ka kai likita babba mun taba sayan tabarmi cikin asusun mu na kungiyar mu mun ka kai likita in an ka ce ga wani abu ya faru za mu diba cikin abin nan namu mu taimaka akwai matan da muke ba buhuhuwa su tai su saida su hidda riba su su kawo mana kuɗi kuma in ana sayar da la dala ɗari mu za mu sai shi sa dala tamanin. tada tallafin da suke samu daga wasu kungiyoyi na ƙasa da kuma na ƙasashen waje kungiyar matan ta zamani ta bunƙasa kuma ta shahara musamman ma a fannin noma kamar yadda hajjiya Umu ta bayyana. Waɗanga 'yan gandaringa da sun ka zo suka ce to za su yi mana horo. Suna nan suna yi mana horo ka kwatanta muna da muna tar da kuɗi muna ɗoka muna kashewa. Mu riƙa wani abin da za mu ajewa saboda wani lokaci. Sai wata furoji adali. Suka ce yanzu su za su kama mana sai muka tunkari sarki. Sai ya ba mu wuri uku ya ce mu tai mu diba cikin wurin na uku duk wanda kai muna mu ɗauki guda. Suka amshi dusan mu. Suka zo suka yi mana magazan kayan biro dai duka suka haɗa mana sai suka tallaho mu da miliyan 20 bi. Haka kuma Rakiya Baraje ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiya ta mata ta bayyana alfanun da suka samu. Mu mun samu ci kwarai da gaske. Mun samu waye kai idan an yi mana farmasiyon. Yanzu in wani abu an ka tashi a ce a bi dogurin fema hakan ga waɗanda dai masu kishin zuci waɗanda sun ka tsaya su da kawai suna aiki bisa ga irin farmasiyon ɗin da an kai mana. Wallahi kaba ɗin cikin garin Kwanne ba cikin garin Kwanne ba hakke wayanta mu a A birnin Kwanne haka kuma kungiyar mata ta haske tana kawo kawo ta gudunmuwa game da jin daɗin al'umma na matasa hamada tsofaffi. Ƙungiyar haske lokacin da muka girka ta tsare-tsare mu mu dai mun ga 'yan kwanni muke mu tallafa mu kwanni ba sai kana da dala ba ka ce gana ka taimako a cikin garin ka kana iya kai taimako wanda kowa zai gode maka. Ƙungiyar haske tana shara ta gari haka kamar in an ci celebrity muna tar da ƙungiyar mu mu tafi. duk abin da mun kai akwai kwamiti na siyan abinci akwai kwamiti na saisuwa akwai 'yan bincike akwai kwantabul akwai mai gadi kaga muna da nufi ƙungiyar mu dai mu mu arba'in ne cikin arba'in kin nan akwai ishirin da uku tsohi akwai goma sha bakwai jan.